الحسن الكموى تقولوا الكماوى جنوه الكماوى يا أجب الأول يا الله وعلا ما أما مين سنة الشدة تقولوا حفظه الله ووقاه في السر والعلن ولا الله القاتمة الحسنة والوالدين والمسلمين آمين yanzu ba ke tabbatarwa wannan shi ne rubutun a shekul man bin gode domin sai an ga mafuta mafuta shi ne rubutun hannu wannan kuma yanzu ka je library kafin ka iya gane wannan shi ne an ga rubutun hannu gama na yawa kamar yace allahi wanda ya wasa yana yawa shi din ya dogara kan rubutun hannu na shekul man bin gode shi kuma ya sake rikobi ne wannan sai zama nuska kenan mafuta to da aka an buga to zai zama mafu'a kenan akwai wannan rubuce rubuce suna nan da yawa musamman na Usman ibn Gona bangaren irin fito irin wannan bangare na hadisi da shi yaran da yaran za ka ga abin mamaki masha ashe a ce a dadin nan an yi karatun da ba a taɓa yi a Najeriya ba a lokacin ba an yi karatun da ba a taɓa yi a Najeriya ba kuma hajjar za ka samu yi kasar suna da Allah ka yi mana wata yadda ba abin da ya shafi wani tambayi kaɗan abubuwan da kafirai suke shigo man da su abin da za ka iya tsammani za ka ga cewa su suna da manufa a kan shi kamar abin da ya shafi alaman addinin su alaman addinin wannan shi ba musulmi ba za ka samu kiristiyani shi ne kuwa in ka duba musamman yanzu muna zamani ne na intanet in ka duba za ka sha mamaki sosai matuƙa sosai dangane da wayansu abubuwa misali a nan shafi na sha biyar order selected flag and arms with crosses flag menene flag tutoci na kasashe amma duka za ka samu da mai da cross cross cross an gani kamar ya ce flag of england england ka duba flag na ingila za ka samu ga cross ne amma sai ka juya shi tukunna za ka yi gadin cross ne zai bai juya maka ya ce a ah, ai mutanen mu ne suke wannan tabar nan yi su ba ni yanzu suke wa ya gaya maka Scotland kuma ga sunan cross ne a bayyane dubi ga shi nan a bayyane su dama akwai flag na red cross red dama ke ce mai cross ma military order of malta shi ma da national cross ne flag of, of the navy italy kuma na su ga cross ne switzerland ga shi nan a ɗan gefe cross ne a ciki portugal ga shi cross ne ga wani kuma na zila wani iman kurosin a bayyane ma a bayyane wannan muka yi takatsan zan ba ka samu musamman a tagomi a wasu masallatai musamman kafet kafet musamman hulunan da muke sa musamman da manga in ba ya tara ba ka samu zane-zanen za ka samu cross cross musamman zanna za ka samu wani ciko-ciko da ake musamman cikin cross zuwa to kaga za ka sai hula lallai sai ka duba sosai kuma ya shirye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take dangane da cross wani cross din za ka samu ga wani cross ba amma su sun san me suke yi za su ce maka cross ne misali kamar wannan za ka samu wani zai ce maka ai ba cross ba kuma ji ka sha mun print out zai ce maka cross ne ah, za ka samu irin wannan a cikin za ka same shi musamman a kafet kafet kamar su kafet na masallatai mun yi magana a wani suna jin bautin abu sayya ce wannan ba magana kai dai kai jahili ne baka san me kake ba ni ina da abun a hannuna in sa kulofidiya ne wannan da duka duka wannan kuros ne wallahi yake duka kuros to ga mutumin da yake wala wannan kuma ya gaya maka ga kuros sai ka a ah, wannan ai kuros ne kuros ba ai menene amma me zo ne zai ce kuma su amma dai su ba su yi niyyar su sa shi kuma ba in ka duba wani gurbina na gidajenmu musamman irin na zamani ga dukkan lura sosai za ka samu ana tafiye da shi cross cross cross cross da yawa ko kofi sliding windows sai ka samu sa cross wani lokaci kuma har a masallatai za ka samu carpet carpet cross cross to kaga lallai duk abin da yake cross cross sai a yi kokari a yi mai a kauna shi da wannan in kana shiga intanet ka iya duba wannan site www.islamuka.com sai ka sa ba kin zai zama na tsari na tsari yana da kyau karanta muku ba ta wannan domin nayi saving din shi kan waya naqdu tsari menene naqdu shi ne warware kuma ko da nan ta bin ninja kuran ko da ce bari in karanta cikakkiyar tambayar da kuma amsa yace addu'a numban tambaya ta dubu ɗari ɗaya da talatin da shida da ɗari biyar da sha biyar السؤال يجي أنا موظف أعمل في مستشفى نصراني وشي ما يكفيني أما أثبت ولا تكفى مسلمي sannan kuma wasu salibi ala wasu salibi ala libasil amal ijibari sannan kuma dole dole sai ta sa wannan cutar kuma dole dole akwai kuma kuma shi ba a asibitin musulmi yake ba to man hukumu fi zai ya yawo misali kamar sai dai kana aiki a jan kwano ko kuma ta yi ka je ruwan tattara kuka kuma ka da lafiya a rufe ido a yi addu'a

كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصور الصليب إن وجدها في ثوبه daga shirya manzo Allah in ya ga ko na abu na kuros kuros ya warware musamman irin dinkin da wani ke yi za ka samu za a yi dinki kamar nan sai a kawo na baman na sai a kawo na baman na ya ya kuma hannun bai ne ba da mamu zata ga wallahi na hannu ko ba ka bane ba san ko akwai wanda ya bane ta ke nuna ma jama'a a jama'a gane ne sosai za ka ga an sa ɗaya nan tsaya nan ga ɗaya kaftanin ne ɗaya nan tsaya nan akwai rigar da aka ba da sabuwa ce karkar karkar shadda ce amma kuma sai aka yi mun nima sai a nan sai a nan ki zuna sani na sani na na cin zai warware zare ne kawai sai mu kama warware shi warware shi ne to ka san kamar dai ka da ta shi babu ne yana da bincike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam warware kuros fi zaubin aw wannan na karanto maka daga ina www.islamtoday.com kuma yi kace mana wai kai dan boko ne kuma ni da nake ma ku yi shiga ba inda da kuma ka san wani kan sai san kai ta fara karanta kafin daga baya kuma san jomin zuwa ba bangaren arabiya inda shi din ne shiga wallahi ba ta kamo ba ne ko na wuce ba tin tin kallo to ko a haƙi haƙi mai kenan taburman ga mai sai ka warware ko ka ɓata gurin au gaiha ya ce wa lam yakun li yaqirra wujuda ramzi dinin munharif ba za bai kamata ya tabbatar da wani alama na wani addini ne kasance an jiki da shi ba ta hanyar annabi isa a salatu wannan ne annabi isa alaihi salatu ya ta yi magana kaɗan ya ce wa ƙasdu ilan ulama'ul lajina da'ima lil islam ما حكم لبس الملابس التي فيها صليب إذا كنت كما da za ka samu سامو القرآن yawanci za ka samu kurus ne sai na hukuncin ka sa har ma ka zo mana cikin masallaci walam na'lam bi wujuhi inda shira'iha amma lokacin da kai ka siya kamar da mangan ko kuma menene ko kuma zanna ne kai baka gane kurus ne ba sai daga baya kuma ka duba ka duba ka duba ke ne kurus ne na yi kurus na sunna ji zai ne kamar hulan da ka sa akwai kurus eh haka ne ba gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne to kaga yanzu mai kula ya zan yi kawai in zan ta zai rada mata rawa ne kawai za ka ga kuma su na jirki ta jiki to kaga sai man kana da guda irin wannan in za ka sa sai kai bi daga kai shida sun ma kawai mai sun ma da mara sun ma a lokacin da kaci ya baka sani ba har yi inna la yakunu ala shaklihi mu'tar ko zai da kuratun faru faru ba yana kan jirgi da shi a kuma sai ma da yake cewa ni na alama biyu karta shirani ba su ba su fito maka da shi baro baro ba dan in ka gani ka ce bara da siya ba ko mutum ya ce ba zai biya ba to sai su kwantar da shi ko su yi cycling ne ya kamata wannan sai yi kokarin samun kokokofin shi don kowa ya je duba da idan basira kaga wani abu kamar wannan eh, kaga wani abu kamar wannan wai shi ma kuros ne ah, wai wannan ba kuros ne wai wannan ma cross ne wai wannan ma wai sexual ritual cross ma sexual kaga can karshen cross aka sa shi a ƙasa ya kamata ne kowa ya kudu kuma ya je ya yi duba ne sai ka ji ka duba kafin ka gane ganewa wani abu za ka samu kamar cross ne ta don kofar da shi da ta ce reverse cross ke reverse an don kofar da shi ba za ka iya ganewa ba to kaga suka sa shi haka suka girgita a girgita nan a girgita nan a dan kawo fulawa a sa nan wata fulawa a nan zai ka samu zai ka ce a ko ka gani yin kuma wani ne ne ne ne to ga dai ka amsa da suka bayar yace idan alima bi wujudi salili fil malajis ba'da shira'iha bayan ka san cewa akwai kuma to fa innahu fa innahu tahrum as-salatu fiha haramun ne ka dinga sallah kamar jefi ke wa tajibu kanji wajibi ne izala ta tsari dole ka mutar da shi kuma ya zi ruwa sai da zai tura zai wuce ka ga ka kautar da zai zama kawai gefe da yake kaga ka karya da shi ya ce bi hakkin in ma ka goge yin abin da zai gobe ne a wutsabirin ko ka rina shi abin da zai gobe zai zama gaba ɗaya kawai ka fata da shi a wani hau zai صحيح أبي عمران أبي عمران لأن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تقاليد إلا نقضه فإذا صلى الله عليه وسلم بايع قول ولا أبو إني أقوي تقاليد أقوي وتم قرص قرص فأتير فيها ورويش فيها فاتش ونذكر أن فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مسلم لا يمكن ما شاء الله الشيخ عبد الله بن غليان الشيخ صالح البوزان الشيخ عبد الله آه، بكر أبو زيد رحمه الله أقول لك أقول لك على هذه الشيخ فتاوى اللجنة الدائمة مضبوطة مجلدين أشهرين آه، مجلدين شاكرة كذا شاكرة أشهرين مجلدين شاكرة a duk wata wanda kuke ana da ala ne ana rubuta in dai ka duka sani ga sauran fatoyi ko da larabci ko da turanci za ka samu wata da wannan kamar yadda abubuwan da za a yi sa a cikin masallaci in dai ba da shi na cross a ba sai a yi haya da shi a wutar da shi wannan suna da kamar wani tsarki can zaman can zaman gaban masallaci ke za ka samu kamar jin bari mu ne shi a za ka samu shi ma yana baka aha wannan wannan alama kaga zai baka kamar ci ne kawo ko turanci ne kawo ko saboda ya fara da ci ne ko sai mene ne ko sai ga sunan shi mai kenan child God also known as Saint Anthony God the Egyptian God kenan a Egypt amfani da wannan God Ahora que va aquí, yo no sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, ta sé, yo sé, to su amurka ba da su zama wani. To ga wannan kuma kamar wani shine ne kamar musamman abin da ke sa ƙofofi domin gida kamar gidajen sama da yawa za ka ga irin wannan to wannan deep cross ne shi ma cross ne abin da sai kama lura sosai ledan ɗakin ka za ka samu ka zai in ka koma bedsheet in ka duba cross ne in ka duba amma abin da kake zama kujera yajin ma kuros ne sai da abubuwan da dama duka an yaƙe mu kai ba ma kuros ba in ba kai hattara ba sunan allah kake zama a kai akwai yajin duka da suke irin wannan a rubuta maka ina a illallah kuma ka zauna ka tafi a kai yajin mata akwai yajin yanzu haka yana na karuwa eh kurdin kuwa za ka samu la ilaha illallah sosai muhammadu rasulullah sosai to kaga lalle lalle irin wannan in za ka sai abu da kada da kuma da Thank you.